Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah bidiyon mu ne za ku jawabi ne akan yadda za ku yi staking na Republic token din Ku biyo ni. Kamar yadda kuke gani idan kuka shiga nan shine fuskar a screen ku. Nan gashi wajen point ku. Kamar yadda kuke gani nan shine wajen point ku. Mun ga shi ga point ku Saboda haka sai ku dangwale shi. Da kun dangwale shi kamar haka ok za mu taɓa shi kamar haka kamar yadda kuke gani gashi mun taɓa shi nan ya nuna mana score ɗinmu kenan wannan shine score ɗinmu to sai mu yi ƙasa ok nan shine score ɗinmu kamar yadda kuke gani to ba wannan xp ɗin ba wannan score ɗin namu ba a sai mu dangwali wannan gashi nan na gefen nan nashi kun gan shi wannan xrp ɗin shi za mu taɓa kuma gashi ya nuna mana me adadin abin da muke da shi na rfk Republic kan kenan kun ga ga da muke da shi nan kimanin kwaya 300 233.91 shine wanda nake da shi to sun ba dama za ku iya cirewa ko kuma za ku iya yin staking misali in cirewa kake so kai kai kasuwa za ka shiga wannan withdraw din ne da ka shiga wannan withdraw kamar yadda kuke gani gashi sun ce za ka saita me a two factor verification kun ga me za ka shiga nan kai configure application ne za ka shiga ka ɗauko domin ka seta shi ka ɗauko wasu code wanda in ka tashi cirewa za a buƙata kafin ka cire daidai wanda yake irin wannan harkar already kusan ya riga ya san wannan abu to amma yanzu buƙatar mu ba shine wai mu cire shi ba a'a ni staking ɗin shi domin me mu ƙara samun riba sakamakon wannan staking ɗin shi da muka yi saboda haka yanzu za mu shiga wannan stake ɗin sai mu yi click akan wannan stake ɗin mu click akan shi yawa kamar da kuke gani gashi staking ɗin shi ma'ana za a yi lokin ɗin shi za a rufe shi ba a baka kamar shi ba haske kimanin tsawon kwana talatin kuma kamar yadda suka nuna za a baka 80% na abin da ka yi staking to saboda haka yanzu nan za mu saka amount na wannan abin da za mu yi staking kamar da kuke gani ga balance nan za mu saka amount bari mu danna wannan maximum din kamar da kuke gani mun danna maximum din nan gashi ya fito gaba ɗaya kenan za mu yi staking din shi kun gani ya wuna gaba ɗaya muke so mu yi staking din shi saboda haka sai mu danna wannan stake rpk din kun gani gashi za mu yi staking ɗin shi ranar sha uku ga watan ɗaya kamar da kuke gani ga shi ranar sha uku ga watan ɗaya 2023 ga shi zai ƙare ranar sha biyu ga watan biyu 2024 wannan na biyun kenan ga shi kuma za a ba mu shi ranar sha biyu ga watan biyu, 2024 na ukun nan kenan ma'ana a ranar da staking ɗin ya ƙare a ranar za a ba mu kayan mu yawa to kamar da kuke gani yanzu sai mu zo mu danna wannan stake xrp din nan kenan yanzu nan za mu zo mu danna saboda haka sai mu danna shi kamar haka stake ah, rpk amin sai mu danna shi kamar haka da mun danna shi kamar haka haka kamar da kuke gani gashi success you have successfully staked 233.91 rpk kuma gashi yanzu locked in staking ma'ana an kulle shi a staking saboda haka yanzu sai me ranar 12 ah, ga watan biyu 2020 2021 nan 24 nan kenan sai ranar 12 ga watan 2024 shine za a cire shi daga wannan staking din to wannan shine yanda ake yin staking kamar wanda bai soma shi wannan mayan na republic ba to mun yi bidiyo already na yanda ake yin mayan na republic saboda haka za mu ajiye muku link din wannan bidiyo domin ku je ku ga yadda za ku yi rijista shi wannan republic din kuma ba wani abu ba ake yi a cikin shi illa ku je ku yi liking ku yi shi ne a ku yin posting bayan yadda kuke gani bari mu koma baya ku gani gani yanzu nan nan kun ga mutane kala daban-daban kowa yake yin posting din a abubuwan da ya ga dama wani bidiyo ne wani hoto ne shi nan za ku gani shi nan kala daban-daban saboda haka ana so mai misali in wannan hoton ya burge ka za ka danna click akan wannan alamar log din like kenan ka kai like saboda haka akalla in kullum kai kwaya like kwaya biyar za ka ga an baka point kwaya biyar in kai like kwaya biyar za a baka point kwaya biyar already na riga na yi like inda zan yi a yau saboda haka bari mu je ku gani kamar da kuke gani nan gashi wannan shine abin da na samu 5.5 xp point kenan na wannan lakin da na yi a yau na akalla za ka yi lakin na a fosil da aka yi kwaya biyu sannan kullum idan ka shigo za a baka foil kwaya ashirin da biyu sannan me idan mutane akalla ko kwaya biyar ne ko goma ne suka following ɗinka shi ma akwai abin da za a baka na foil a haka ake tattara wannan foil ɗin in suka taru in suka kai akalla kwaya ɗari biyar to daga nan za a soma baka shi wannan wannan republic token ɗin wanda kun ga sun ba dama za ka iya cirewa ka je ka saida kamar da kuke gani nan irin first ɗin da na riga ne yi ne a baya su ne irin fostin ɗin da na riga na yi a baya kuma ga wanda yake son fostin ko da ya shigo kawai nan zai danna wannan alama plus din nan zai danna da danna alama plus nan zai danna create post ko create conversation ko wanne ka danna zai baka dama ka je ka ɗauko hoto ka yi abin da za ka yi kamar yadda kuke gani sai ka ƙara danna plus to an ga cikin hotuna misali nan gashi nan tile ne gashi nan ko bidiyo ne ina so kawai zan ɗauka ne da na ɗauka sai danna wannan don ɗin abin zai fito hoton kenan nan za ka zo ka yi ɗan bayani akan hoton kawai sai ka danna wannan wajen da kun danna wannan force ɗin shikenan kawai hotonka zai je wajen shine nan yanda ake yin kusan wannan ayyukan ko da ba ka samu damar kallon wancan bidiyon ba na hukunto dan na ɗaura shi ko ban ɗaura shi ba to haka ba matsala za ka iya yin posting ɗinka kai ma ka so mata tara wanda a ƙarshe za ka yi conversion ɗin shi a baka shi wannan token ɗin mai suna a ah, rpk arfiki yes sunan shi rfk kun ga akalla na fon ina da kimanin me fon dubu hudu da ɗari takwas abinda nake da shi kenan kun gan shi nan wannan shine fon ga shi kimanin dubu hudu da ɗari takwas saboda haka sai akalla ka tara kamar point ɗari biyar to daga nan za a soma conversion ɗin shi zuwa shi wannan rfk ɗin za a soma baka rfk wannan na fata wannan bidiyo ya kace da ku magawa wanda bai sani ba shine shi wannan rfk din already yana kasuwa don akalla kuɗin shi a halin yanzu ya kai kimanin naira talatin da biyar akalla kenan ya kai kimanin naira talatin da biyar domin ana sai da shi a bari mu buga mu gani ana sai da shi kimanin 0.03 in ba manta ba bari mu buga mu gani times dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin na kuɗin dala an gani aƙalla ya kai kimanin naira talatin da bakwai duk ɗaya a halin yanzu kimanin naira talatin da bakwai duk ɗaya saboda haka already yana kasuwa da kasuwa ma ne inda Allah ya taimake ka za ka iya tara abinda za ka cire ka saida sannan ku sani adadin yawan kokarinka na yin posting da like din da kake samu da kuma masu following ɗinka shine zai ƙara tara maka point yanzu kamar ni da nake da kimanin kwa ɗari biyu da talatin bari mu ga akalla na samu nawa kenan mun ga 0.03 times ɗari biyu da talatin misali mun ga me ina da kimanin dala nawa ina da kimanin dala shida da ɗigo tara ita wannan dala shida da ɗigo taran kun ga idan muka ce sau nawa sau kuɗin dala a halin yanzu dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin an ina da kimanin naira ɗari takwas a dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin ok sau dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin ina da kimanin mai naira dubu takwas da ɗari shida da ashirin da biyar a halin yanzu takan ɗina kenan da na samu ya kai kimanin dubu takwas da ɗari shida da ashirin da biyar in cire shi zan yi in sai da a halin yanzu wanda kuma ba da buƙatar hakan zan yi staking ɗin shi ne domin me in ƙara samun wani token ɗin mai yawa a kan shi to ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ga wanda bai rajista ba zan ajiye mishi link in case ina kwakwanto ne ko da ban yi wancan bidiyon ba shi kenan sai ka amfani da link ka yi rajista domin kai ma ka soma ka soma samun shi wannan token ɗin ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum